barka mu saduwa a wannan yammaci na alhamis wanda ya dace da nawa ga wata yau ashirin da ashirin da takwas to ashirin da takwas ga watan safar watan biyu a wannan shekara ta dubu da dari hudu da ashirin a dubu da dari hudu da biyar bayan hijira a dubu da dari hudu da ashirin da shida bayan jiran manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga makka zuwa madina wanda kuma shi ne yammaci na bakwai ga watan hudu shekara ta dubu biyu da biyar miladiyya don ci gaba da karatun littafin mu mai albarka a tabul janari wanda kuma shi ne darasi na hudu haka ne ko za mu tashi yau talqinul muhtadir talqinul muhtadir wato wanda shi ne shafi na sha tara ɗin irin littafin da ke hannuna ne karanta da gaba بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن صار على نهجه إلى الدين أما بعد قال ترقيل المستبد فإذا حضره الموت فعلى من عنده أمور أن يدخلوا بالشهادة لقوله صلى الله تعالى عليه وسلم نقتل موتاكم لا اله الا الله من كان اخر كلامه لا اله الا الله عند الموت دخل الجنه يوما من الدهر وان اصابه قبل ذلك ما اصابه وكان يقول من مات وهو يعلم انه لا اله الا الله دخل الجنه وفي حديث اخر من مات لا يملك بالله شيئا دخل الجنه اخرجها مسلم في صحيحه والزيادة في الحديث الأول عند ابن عند ابن حبان والبزار جميل wannan matafiya malin sai talqinin mukhtalif wato lakanawa mutumin da ke dab da mutuwa kalmar shahada al-muqtadir mutumin da ke dab da mutuwa wato mutumin da ya fara shiga cikin magagin mutuwa ko ana ganin yana dab da mutuwa an fara sai da tsammani to lalle za a lakana masa kalmar shahada فإذا حضره الموت فعلى من yayin da mutuwa ta halarci تهلر في مديتي to wanda ke tare da shi akwai wajibai da suka hau kansa akwai waɗansu lamarda da suka rataye da shi ba su kamar haka na farko an yi laƙinohu shahadata wato su laƙana masa kalmar shahada to wajen talƙinin kalmar shahada ɗin nan ma'ana za ka rika ce masa fi la ilaha illallah sawa'un mace ce ko namiji ne fi la ilaha illallah waɗansu malaman suka ce a'a sai dai kai ka rinka mai ta kalmar la ilaha illallah din shi kuma ya tafa daga bakin ka yanzu ma'ana ba za ka ce masa ya ce ba amma dai zance mafi inganci za ka ba shi umarnin cewa ya ce la ilaha illallah wannan cewa mafi yi da an fara ɗaukar tsammanin za a lakana masa kalmar shahada hujjar ta shine liqaulihi sallallahu alaihi wasallam domin fadar sa tsira da mutum tabbata da shi da yake lakkinu mawtakum la ilaha illallah ku lakkana wa mamatanku kalmar la ilaha illallah lafazin mauta nan zan ina almayyit almayyit kuma na nufin mamaci wato wanda ko dai ya mutu ko kuma yana dab da mutuwa an fahimta ko dan lafazin almayyit ana amfani da shi ga wanda ya riga ya mutu ko kuma zai mutu nan gaba Allah ta da manzo sallallahu alaihi wasallam innaka mayyitun wa innahum mayyitun thumma innakum yawm al-qiyamati 'inda rabbikum tahtasimun innaka mayyitun lalle kai mai mutuwa ne a lokacin da ake musu wannan magana da ransa wa innahum mayyitun kuma su ma masu mutuwa ma'ana za ka mutu su ma za su mutu waɗansu malamai kuma suka ce a'a idan an ce almayyit aka yi wa ya din shadda da ni kasa to wannan wanda kafin mutum ya mutu kenan wanda zai mutu nan gaba bai riga ya mutu amma idan wanda ya riga ya mutu ne sai a ce almait wato min da fataha ya din kuma da ɗari almaitu wanda ya riga ya mutu almayyitu wanda zai mutu nan gaba ina ba ta fahimta Allah ce aw man kana fa ahyaynahu wa ja'alna lahu nuran yamshi bihi fi an-nas kaman mathaluhu fi dhulumat laysa bi kharijin minha kaga wa man kana wanda ya kasance mai matacci ya ya mutu kenan mai hikima yace aya sa'ili tafsira wa fa fassartu ma kunta tas'alu wa man kana daruhu fa zalika wa illa man ila al-qabr aya sa'ili tafsira wa ya kai wanda kake son ka tambaye ni in fassara maka waɗannan kalmomi guda biyu mait da mayit fa dunaka kad fasartu ma kunta tas'alu karbi na riga na fassara ma abin da kake so ka tambaya din wa man kana za ruhun fa zalika mayyit wanda har yanzu akwai ragowar rai a cikin sa to mai mayyit wa mal maytu illa man ila al qabr yuhmalu in ko kada an ce al to ba amfani da ta sai ga wanda an riga an dauke shi an dauke kabarta da shi wanda ya riga ya mutu a takaice dai da maza Allah ce ta mautaku waɗanda sun riga sun mutu ko za su mutu nan gaba wanda za su mutu nan gaba da in sun riga sun mutu ai ko babu wata magana ce ba wani magana ke musu talqini laqidu mautaku la ilaha illallah man kana akhir kalamihi la ilaha illallah inda al-maut dakhala al-janna wanda karshen zancansa ya to shine kalmar la ilaha illallah yayin mutuwa to zai shiga aljanna yawma min ad-dahri ko da ayini ɗaya ne ya faɗa a cikin rayuwarsa mukaddara ya ce kada casa'in da biyar ɗari da biyu da uku a duniya bai taɓa faɗin kalmar shahada ba sai ranar da zai mutu sai ya faɗe ta to shi kenan ta kankare duk abin da ya baya mutukar ya faɗi kalmar shahada yana mai itikadin ma'anarta an gane ko wato harshensa ya faɗa zuciyarsa na yarda da abin da kalmar shahada take kira zuwa gare shi na tsantsanta ibada ga Allah shi kadai da kuma tsantsanta biyayya ga manzon tsira shugaban mu annabi Muhammad صلى الله عليه wa in asabahu قبل ذلك ما asabahu ko da wani abu ya same shi kafin ya faɗe ta din ko menene ya same shi kafin ya faɗe ta ma'ana ko da menene ya same shi na zunubi na ayyukan barna matakar ya fita kalmar shahada daga baya to ta kankare zunubi ko barnar da yayi an fahimta ko to wannan sai nuna muhimmancin a faɗa mutum kuma da manzo Allah ya ce laftani wannan ya nuna zaka ce da shi ke la ilaha illallah wa kana yaqulu ko manzo Allah ya kasance yana cewa man mata wa huwa ya'lamu annahu la ilaha illa Allah dakhala al-janna wanda duk ya mutu yana mai cikakken sanin cewa ba abin bauta bisa ga cancanta sai Allah to zai shiga aljanna to wannan hadisin yana fassara wancan ne wancan ya ce man kana akhira kalamihi la ilaha illa allah wannan yace man mata wa huwa ya'lamu annahu la ilaha illa allah. a ce faɗin kalmar shahada da baki mutum bai san ma'anarta ba zai amfana da shi ba zai amfana da shi ba saboda mai saboda wannan yace man mata wa huwa ya alamu dole sai mutum ya san ma'anarta baki ya furta zuciya ta san me ta san ma'anar ina fata mun fahimta dan haka Allah ce fa'alam annahu la ilaha illa Allah wastaghfir li dhanbik wa lil mu'minina wal mu'minat wallahu ya'lamu mutaqallabakum wa maswaakum fa'lam annahu ka sani cewa ma'ana ka sani ba wai ka furta ba kadai ka furta amma kana mai sanin ma'anar abin da bakin kai faɗa to ka ko da dama yau daga cikin mutane dan kace me ma'anar la ilaha illallah za su ce maka babu sarki sai Allah to ka wannan bai san ma'anar ta ba ko ka ce me ma'anar la ilaha illallah yace ba mai halitta sai Allah ba mai arzutawa sai Allah ba mai kashewa ya raya sai Allah ba mai saukar da ruwan sama ya fitar da tsirrai sai Allah har yanzu mutum bai san ta ba kenan domin abinda kalmar al'ilahu take nufi al-ma'budu bi haqq abin bauta na gaske abin bauta bisa ga cancanta dan haka ma'anar la ilaha illallah shine ba abin bauta na gaske sai Allah abin da wannan ke nufi ko da akwai wani abin bautar daban ba Allah ba na gaske ne ko ba na gaske ba na ƙarya ne ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير ashe ko da akwai wani abin bauta da mutane ke bautawa to wannan abin bautar ba na gaske bane na gangan ne abin bauta na gaske shine Allah ko da akwai wani abin bauta da mutane ke bautatawa to wannan abin bautar ba bauta masa bisa ga cancanta domin wanda ake yi wa bauta bisa ga cancanta shine Allah duk wanda ba Allah ba aka masa bauta to an yi wa wanda bai cancanta ba bauta sawa'un mutum ne aljan ne mala'ika ne annabi ne salihi ne waliyi ne shehi ne sarki ne wane ne ko wawaye in dai an bauta masa ba Allah ba to wannan bautar ba ta gaske ba ce ba shi yasa kirista suke bautar annabi isa bautar su ta gaske ce ta jabi ce ta ganganci don annabi isa baya da sifofi na ilahantaka an fahimta ko yana da sufofi na gajiyawa haka duk wanda suka bauta wa annabi da cikin yahudawa su ma sun bauta da bai cancanta a bauta masa ba haka duk wanda suka bauta wa mala'iku haka duk wanda zai bauta wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam haka duk wanda zai bauta wa wani wali ya kira shi ya ambaci sunansa ya rantse da shi duk wannan sune bauta din rantsuwa bauta ce al-istighasa neman agaji bauta ce yayin da kake cikin tsanani kana neman agaji wa ake neman agajinsa Allah iz tastajisuna rabbakum kaga shi kadai kenan dai shine rabbu din zaga lakum anni numidukum bi alfin min almalaikati murdi ina fata mun fahimci wannan sosai kenan man mata wa huwa ya'lamu annahu la ilaha illa Allah dakhala aljanna wa fi hadithin akhar a wani hadisin na daban ma ta la yushriku billahi shay'an dakhala aljanna wanda duk ya mutu baya hada Allah da wani cikin bauta to wannan zai shiga aljanna ba da baya shirka ke to kar mutum ya zo na faɗin kalmar shahada kuma yana shirka kaga faɗar ba za ta yi masa amfani don saboda da dama daga cikin masu cewa dan me za a ce ba a kan daidai nake ba gashi na yi kalmar shahada gashi ina sallah sai a ce ki eh, kalmar shahadar ka a bace mai kyau amma ka iya magana ko aiki da za ta rushe kalmar shahadar ka sai zan to faɗar da kai a ba su ba ta muka amfani da haka dole sai mutum ya lura da ma'anonin kalmar shahada kenan waɗannan hadisai guda uku a kharaja ha muslim dukkanin su imamu muslim ya rawaito su da haka yace a kharaja ha da miri yana kuma zuwa gabe hadisan uku da hadisin laqinu mutakum da hadisin man mata huwa ya'lamu da hadisin man mata la yushriku billahi shay'a fi sahihi cikin sahihin littafin sa wa ziyaratu fil hadith al awwal inda ibn hibban wal bazzar ziyada dake cikin hadisin farko shine ziyadar man kana akhira kalamihi la ilaha illallah wannan ibn hibban ne ya rawaito da al-imam al-bazzar a cikin musnad dinsa da wannan shine abu na farko talqinin kalmar shahada lalle ne majiyaci ya fahimci wannan yayin da dan uwanka ko wanda kake ko wanda kake ji ya tasaba da lafiya kan lura akwai alamun mutuwa to zaka rika cewa sai la ilaha illallah dan ayi idan bai mutu ba bayan ya faɗe ta aka shiga wani zance na duniya ko ya ce a bani ruwa isha bayan ya sha ruwa sai ka sake maimaita masa da ya ce la ilaha illallah har ya zanto cewa ita ce karshen abin da ya faɗa to wannan shine abu na farko sai abu na biyu da na uku الباب والجيم أن يدعو له ولا يقول في حضوره إلا خيرا لحديث أم سلمة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم إذا حضرتم المريض أو المريض فقولوا خيرا فإن الملائكة يؤمنون على ما تقولون أخرجه مسلم والبيهقي وغيرهما جميل جدا abu na biyu da na uku wato ya masa addu'a mutum yana mutuwa sai kai masa addu'a kenan ko kuma ko da bai riga ya mutu din ba gashi yana cikin halin da kila an tsira tsammani haka za ka masa addu'a wala ya kullu fi hudurihi illa khaira kada ya faɗi komai lokacin da yake tare da wannan majiyaci sai abin da yake na alkhairi to kaga abu na biyu shine ya masa addu'a abu na biyu kuma kada faɗi komai sai ne sai alkhairi li hadith ummi salama saboda hadisin ummi salama matar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam qalat tati qala rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam manzon Allah tana da amince tabbata gare shi da iyalan gidansa ya ce idza hadartumul marida aw al mayyit idan kun halarci al marida mara lafiya aw al mayyit ko kuma kun halarci mutumin da yake dab da mutuwa fa qulu khaira to ku faɗa alkhairi fa innal mala'ikata yu'minuna ala ma taquluna domin mala'iku suna faɗin amin akan duk abin da kuke faɗa idan kace Allah ji kansa za su ce amin idan kace Allah wadaran wani kuma za su ce amin dan haka duk abin da zaka faɗa game da wannan mara lafiya ya zanto alkhairi ne dan saboda idan ka faɗa alkhairin da mala'iku suka ce amin to wannan na iya amfana sai zanto sababin rahama gare shi ko yafe masa wani zunubin sa amma idan ka faɗi sharri to kaga baka kyauta ba wannan daga cikin ladubba da ya kamata a kiyaye wannan hadisi a kharajahu muslim wal bayhaqi wa ghayruhuma imam muslim da imam al-bayhaqi da wannan su suka rawaito wannan hadisi mas'ala ta shafi وليس التلقين ذكر الشهادة بحضرة الميت وتسميعها إياه بل هو أمره بأن يقولها خلافا لما يظن البعض ودليل حديث أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم عاد إلى الأنصار فقال يا خال قل لا إله إلا الله فقال أخال أم عم فقال بل خال فقال فخير لي أن أقول لا إله إلا الله فقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم نعم أخرجه الإمام أحمد بإسناد صحيح على شرط مسلم وقال حسين الجعفي دخلت على الأعمش أنا وزائدة في اليوم الذي مات فيه والبيت ممتلئ من الرجال إذ دخل شيخ فقال سبحان الله ترون الرجل وما هو فيه وليس منكم أحد يلقنه فقال الأعمش هكذا فأشار بالسبابة وحرر شفتيه رواه عبد الله بن أحمد في كتاب أبيه العلم ومعرفة الرجال بسند صحيح أبو نبو مشاهد كم مسألة وليس التلقين ذكر الشهادة باتوا باوي من يتكلم الشهادة شيني تلقين بقى an gane ko bi hadratul mayyit a inda wanda ke dab da mutuwa yake wa tasmi'aha iyahu da jiyar da shi ita ba wai ka ta kalmar shahada ka rubuta ran jiyar da shi kalmar shahadan ba shine talqini bal huwa amruhu bi an yaqulaha a'a abin da yake talqini shine ka umarce shi ya fade ta kai masa umarni ce la ilaha illallah khilafan lima yuzunnu al-ba'd sabanin abinda wani sashi na malamai suke zaton cewa ba a faɗa mutum haka suka ce wai sai dai ka zo kana cewa la ilaha illallah ya mimita a gaban ka amma ba za ka ce masa yace ba wannan zance ne mai rauni ko da waɗansu daga cikin hawa sun faɗe shi abin da ake so shine ka umarce shi ka ce yace wa dalilu hadithu Anas Allahu anhu wato dadin karatun sunna kenan yace dalilin da yasa muka ce za a ce mutum ya faɗa hadisin Anas dan Malik Allah shi kare da a gare shi anna rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ada rajulan min al-ansar manzon Allah ya je dubiya ga wani mara lafiya cikin mutanen Madina fa kana ya kali sai ya ce ya kali da khali shine dan uwan mahaifiya wato saboda mahaifiyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tana da dangantaka da mutanen Madina su ne yake dangantaka da mutanen Makka sai ce ya kali ya dan uwan mahaifiya ta la ilaha illallah kace la ilaha illallah mana fa kana sai mutum ya ce a kalin am ammu shin ni dan uwan mahaifiya nake ko dan uwan mahaifi fa qala sai manzo an ce bal khan a kai dan uwan mahaifiya ta ne ba dan uwan mahaifi na ba an gane ko fa qala sai mutumin ya sake cewa fa khairul li ana aqul yanzu mafi alheri a gare ni shine in fada kalmar shahada an gane ko fa khairul li ana aqul la ilaha illallah abin da ya fa alkhairi ga dinin shine faɗin wannan kalmar ba abin da yafi ta falala yayin da mutum ya zo mutuwa fa qala an sallallahu alaihi wa alihi wa sallama na'am manzo Allah ce eh babu abin da yafi kalmar shahada romo idan mutum ya zo mutuwa dan wannan wannan wannan hadisin zai ba da fa'idar ashe a wannan lokaci babu abin da yafi kalmar shahada matsayi da falala dan kar wani ya ce to ai yi ta karanta qur'ani ne tunda karatun qur'ani ko wani harafi da ya lada goma kuma karatun qur'ani zancen Allah ne amma kalmar la ilaha illallah zancen mu ne mun mutane ka san hankalin mutane zai iya zuwa ga irin waɗannan abubuwa an gane ku to amma da yace shin abin da ya fi alkhairi rin da zan faɗa sai mu zalla ce eh shine abin da ya fa alkhairi wannan sai nuna ashe da a ce yana karanta alqur'ani har Allah ya wasa. ya zanto abin da yake karshen abin da yi rayuwar aka zane dai a cikin su shine karatun alqur'ani da kuma a ce kalmar shahada wanne ne kalmar shahada domin da a ce karatun kur'ani ya fi da sai manzo Allah ya shirye da shi musamman tun daga shi ya tambaye shi ya ce hakan shi fi min alkhairi ka ko ga malamai suna da ka'ida cewa la yajuzu ta la yajuzu ta'khirul bayani amma batul haja wato ana yin bayani a dinin lokacin da bukatarsa ta taso ba shi halatta a jinkirta bayani bayan ko ga bukatarsa wannan mutum yana da bukata ne ya san me zai yi manzo Allah ko bai ya halatta manzo Allah ya masa jinkirin bayani inda a ce akwai abin da yafi kalmar shahada falala ba za Allah ba zai jinkirta shi ba sai ya faɗe shi amma tun da ya faɗi kalmar shahada ya nuna ita ce tafi falala kenan wannan hadisi akhrajahu wani imam Ahmad bi isnadin sahih ala sharh muslim imam ahmad dan hanbal ya rawaito shi da kikkiawan da sanadi ah, sahihi akan sanadin imam muslim وقال حسين الجعفي wato yana ɗaya daga cikin abin da yau ya so ya dagula mun ah, karatu na sosai littafi na da nake amfani da shi irin wannan wanda shi ne amfani da shi tun lokacin da muka karanta littafin a tsakanin 95 96 na neme shi na rasa to shi amfanin littafi irin wannan wanda wanda mutum ke karatu da shi kana rubuta ta'alikat idan abin da kwakwalwar ka bata iya rikewa akwai wani abin da na yi bincike a kansa tun shekara goma da suka wuce yana rubuce a cikin littafin illa ya duk lokacin zan ƙarin karatu kuma zan ƙara bi ilmi in sake samu wani abu sai in ƙara ta'aliki akai to ina jin a wancan wurin duk nayi ta'alika da nan gurin masu yawan gaske amma ba zan iya hararo su da ka bayyana to kuma littafin da ne me su na rasa ka ko gaba zan yafe ba duk hannun wanda ya shiga sai ya dawo mun da shi wannan shine gaskiyar zance ko manzo Allah ya ce wata kida wata mazlum in eh, ka kiyaye addu'ar wanda aka zalunta li'annahu laysa bainaha wa bainal lahi hijab da haka duk wanda duk wanda ya tsinta ba zai kawo mun tun kafin ya Allah ya sa ba zai kawo wannan to in ba haka ba gashi yanzu wannan har yanzu babu ta'alika har kai yake tafiya a makance wallahu musta'an wa qala husayn al-ju'fi husayn al-ju'fi yace da kaitu alal amash na shiga wajen amash <laughs> wannan kuma karku zarge ni ko za ku dama ai na riga na faɗa muku tun wancan karan na ku ba ne original one din ba na buge-buge ne wanda zuhair shawo ya je muku hayaniya akai wanda kuka iya tun da shi kuka iya amma kuna son sosai mai kyau shine na wannan ma na maktabatul ma'arif na wannan bada ba ne ba sai kun nemi shi mai dan kun tafi masa ko asra umara eh amma dai wannan da ke hannun ku dai yafi babu dai kawai dai tun ne ita ma ba a ba a hada ta komai wa qala husayn al-ju'fi husayn al-ju'fi yace da qaitu ala al-amash ana wa za'idatu fil yawmi alladhi mata fihi bai su ga wajen a'abash a'abash din babban malami ne ina kyautata sai yana cikin tabi'i ko tabi'u tabi'ina na manta wal baitu mumtali'un min ar-rijali mun shiga wajensa a daidai lokacin da gidan yake cike da mutane in dakala shaykhun sai ga wani dattijo ya shigo fa qala subhanallah sai ce subhanallah tarawna ar-rajula wa ma huwa fihi wa laysa minkum ahadun yulakkinuhu subhanallahi ko da irin mutane ga shi kun cika kun zo don yarmar lafiya kuma kuna ganin da halin da yake ciki rai ku kai mutu ku kai amma kuma cikin ku ba wanda zai ce masa ce la ilaha illallah shi wanda dattijan da ya shigo yake wannan magana fa qala al-amash hakaza fa qala annabi jama'a da fa fa'ala sai amash yace yace haka ne fa ashara bis sababati wa harraka shafatayhi sai ya nuni da dan yatsansa guda ɗaya ko muka ga ya motsa labbansa guda biyu kaga kenan ya kai rashin lafiyar da kalmar shahada ma ba zai iya faɗa ba a ji amma dole da yi ɗan ya yatsansa sai ya nuna abin da yake cewa la ilaha illallah muhammadur rasulullah da wannan dattijo ya zo kaga sai ya ne kenan amma duk wanda suke zaune a wajen sun kafi sun kafa sai masa tarkini ko sun manta ko kuma sun shagala da wani abu ko ba su san hukuncin ba wannan kafar rawahu abdullahi bin ahmad fi kitabi abihi al-ilal wa ma'rifat rijal wato wanda ya rawaito wannan hadisi shine abdullah ibn imam ahmad bin hanbal a cikin littafin mahaifinsa al-ilal wa ma'rifat rijal bi sanadin sahihin da sanadi wanda yake kyakkyawa wato bayan mala ya kawo littafin sai kawo mana aikin magabata cewa wato sun aikata wancan hadisi na manzon Allah malakinu mutakum la ilaha illallah suna aiki da abin kenan na'am وأما قراءة سورة ياسين وأما قراءة سورة ياسين عنده وتوجيهه نحو القبلة فلم يصح فيه حديث بل كلمة سعيد بن المسيب توجيهه إليها وقال أليس الميت امرأة مسلمة وعن زرعة وعن زرعة بن عبد الرحمن أنه شهد سعيد بن المسيب في مرضه وعنده أبو سلمة بن عبد الرحمن فغشي على سعيد فغشي فغشي على سعيد فأمر أبو سلمة أن يحول فراشه إلى الكعبة فأفاق فقال حولت فراشي فقالوا نعم فنظر إلى أبي سلمة فقال أراه بعلمك فقال أنا أمرته فأمر سعيد أن يعاد فراشه أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف بسند صحيح عن زرعة ولا بأس في ان يحضر المسلم وفاة الكافر ليعرض ليعرض الإسلام عليه رجاء أن يسلم لحديث أنس رضي الله عنه قال كان غلام يهودي يخدم النبي صلى الله عليه وسلم فمرض فأتاه النبي صلى الله عليه وسلم يقوده فقعد عند رأسه فقال له أسلم فنظر إلى أبيه وهو عنده فقال له أطع أبا القاسم صلى الله عليه وسلم فأسلم فخرج النبي صلى الله تعالى عليه وسلم وهو يقول الحمد لله الذي انقذه من النار فلما مات قال صلوا على صاحبكم اخرجه البخاري والحاكم والبيهقي واحمد والزياده له في روايه مساله تسابير مالك واما قراءه سوره ياسين عنده amma karanta suratu yasin a wurin mamaci a cewa ya karanta masa suratu yasin wa tawjihuhu nahwa al-qibla da fuskantar da shi ya rinka fuskantar al-qibla falam yasihha fihi to wannan ba wani hadisi da ya daga Allah akan haka wanda zai mutu suratul ko ya mutu ko bayan ya mutu a fuskantar da shi ya rinka kallon alƙibla don ya mutu na kallon babu wani asar akan wannan maganganu ne kawai mutane bal kariha sa'id ibn al-musayyib tawjihahu sa'id ibn al-musayyib ɗaya daga cikin gaggan malamai na tabi'ai yana ganin makaruhi ne ma ka fuskantar da mutum zuwa ga al-qibla wanda sa'id ibn al yana ɗaya daga cikin fuqaha'ul madina sannan kuma yana ɗaya daga cikin malaman imam malik ibn anas wa qala yace alaysa al-mayyitu ra'an musliman shin shi mamacin ba musulmi bane ba in musulmi ne dama can ai ya saba fuskantar al sannan in kuma ya kasa ko da yana nan da ransa zai yi sallah ma an ce fa yana ma tuwallu ba san wajallata kun shi kenan sai kun zo kun juya sai kallon kibla yana ganin tunda babu hadisi ba ra'ayi ba an gane ku ka take nan balle bane sai an fuskantar da mutum alƙibla waɗannan maganganun ba su da inganci ta fuskar hadisi wa an zura ta bin abdurrahman annahu shahida sa'id ibn al-musayyib fi maradihi wa indahu abu salama ibn abdurrahman fa ghushiya ana sa'id an karɓo wani asar wato riwaya daga zur'a ibn abdurrahman ya halarci sa'id ibn al-musayyib a cikin cutarsa wa indahu abu salama a wannan lokacin akwai abu salama ibn abdurrahman a wurin shi sa'id ibn al-musayyib fa bushiya ala sa'id sai sa'id ya magagin mutuwa wanda har ya suma fa bushiya ala sa'id shine sai sa'id ya suma wato akwai wadansu filai a cikin larabci wanda galibi ya kan kawo su ne a mabani lil majhul wannan na cikin su ko zuciya in ka an ce gashiya to ya fita daga wannan ma'anar ya shiga wani abin daban wa fa gashiyahu min al-yammi ma gashiyahu ma dalla fir'aun qawmuhu wa ma hada kamar a ce yi unabihi ba za a ce kaza abin nan ba أنه شهد سعيد بن عروة فأمر أبو سلمة أن يحول فراشه إلى الكعبة sai abu salama ya yi umarni wato cewa a juya wato alƙibla a juya shimfiɗar sa'id ibn al-musayyib zuwa alƙibla fa faqa wa juya sai fuskanta alƙibla sai sai ibn al-musayyib ya farka fa qala hagaltum firashi yace ah kun juya mun shimfiɗa ta ne fa qalu na'am suka ce eh mun juya ka kalla alƙibla fa nazara ila abi salama sai kalla abu salama fa qala yace urahu bi ilmika ina zaton da umarninka aka wannan faƙala ana amartu ni sai eh ni ne ma na sa su yace yana da kana da masaniya yi haka aka kasa a jiya na ikila kallon ikila yace kwarin ana amartu ni ne ma na umarce su fa amara sa'idun an yu'ada firashuhu sai su yace kuma mun da shin fada ta yadda take an gane ku sai aka mai masa da shin fada sai da take ba sai ya kalla al-qibla ba akhrajahu ibn abi shayba fi musannaf ibn abu shayba ya rawaito wannan asar a cikin littafin al-musannaf bi sanadin sahihin an zur'a da sanadi sahihi daga zur'a sai mas'ala ta sha shida wala ba'sa ka karanta wannan wala ba'sa fi an yahdura al-muslim wafat al-kafir liya'rida al-islam babu laifi musulmi ya halarci kafiri lokacin da yake dab da mutuwa wato ba da lafiya ya halatta ka kai masa ziyara ta ka ga yadda shi amma makasudin ziyaran ka wajen su shine ba wai bayarwa kadai ba dan ka tallata masa musulunci shine li ya'rudu alaihi islam dan ya tallata masa musulunci ya bujiran masa da musulunci raja an muslim dan fatan koya musulunta لحديث انس رضي الله عنه قال سبب حديث انس بن مالك الله قال الداء غريش ياتي كان غلام يهودي يخدم النبي صلى الله عليه وسلم akwai wani yaro da ya gode wanda yake wa annabi hidima fa marida sai rashin lafiya ta kama shi fa atahu annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya gudu sai manzon Allah ya je gidan shi dan ya duba shi wato wannan ya nuna yadda manzon Allah ke da tawazu wato yaron gidanka da bai da lafiya wanda yake maka hidima ko min matsayinka zuwa ka duba shi yana da muhimmanci dan zai ji girman abu a cikin zuciyarsa ga shi dai ka zuwa matsayin irin na annabi kuma ka zuwa matsayin irin na yaron gida kuma yaron gidan ma bai hude amma tare da haka sai manzo Allah je dan ya duba shi fa qa'ada inda rasu sai ya zauna kusa da kansa fa qala lahu yace da shi aslim ka shiga musulunci mana fa nazara ila abihi wa huwa indahu sai yaron ya daga kai yana kallon mahaifinsa a lokacin mahaifinsa na wajen fa qala lahu sai mahaifinsa yace da shi ati abal qasim sai me ya ga baban kasim tun da ya ce shiga musulunci shiga mana fa aslama ziyarar sai shiga musulunci ya furta kalmar shahada fa kharaja annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wa huwa yaqul sai manzo Allah ya fito daga wajen yana mai cewa alhamdulillahi allazi anqadhahu min an-nar ya bude tabbata ga ubangijin da ya tsamar da shi daga wuta wannan yana ta kalmar shahada da ya faɗa shiga musulunci an karɓi musuluncinsa fa qala sai manzo Allah ya ce sallu ala sahibikum ku zo ku wa dan uwanku sallah hikimar faɗin annabi ce ku lufuwa don uwanku sallah ai su sauran sahabbai ba su san kila ya musulunta ba in ba dan annabi ya zuwa ba in ba wanda suka raka annabi zuwa wajen ba sauran gani suke ai bai hude ne mutu amma tunda annabi ce kuwa don uwanku sallah wannan ya ba su na cewa wannan ba wanda ya musulunta kaga ashe duba lafiya na da muhimmanci banda duba shi ka dan nuna masa wato damuwar ko alhinin abin da yake ciki to kuma ka tallata masa musulunci in ba musulmi bane in musulmi ne kuma kallaka na masa kalmar shahada ka hore shi da cewa lallai kar ya sakaci da sallah lallai ya yawaita zikirin safe da yamma kar ya gafara lallai kuma idan akwai waɗansu haƙoƙi a kansa ko amana a wurinsa ya kamata ya yi wasiya ya rubuta ko ya sa a rubuta dan kar ya mutu ya bar baya da kura wannan daga cikin abin da ya kamata a rinka faɗawa mara lafiya shi idan an je ziyartarsa akhrajahu al-bukhari wal hakim wal bayhaqi wa ahmad imam bukhari ya rawaito wannan hadisi shi da imam hakim da al-imam al da kuma imam ahmad dan hanbal wa ziyadatu lahu fi riwaya ziyada da ke cikin hadisin falan ma mata qala sallu ala sahibikum wannan wata riwaya cikin riwayoyi na imam ahmad ta zo sai na gaba na mauti wannan abin da ake yi kafin mutuwarsa wato talqinin kalmar shahada bayan talqinin kalmar shahada sannan kuma wato addu'a a gare shi addu'ar alkhairi wannan addu'a kana da dama ka ce wani Allah baka lafiya Allah eh, ya sa ka fara ne Allah ya kaza haka dai addu'a ina alkhairi da abin da ka faɗa ne mala'iku na cewa amin ko ka daga hannu kana yi duk wannan ya halatta yi masa dai addu'a na da muhimmanci to sannan kuma wato ainihin horarsa da wani abin da zai amfane shi idan ya zanto cewa musulmi ne idan kuma ba musulmi bane ba tallata masa wato kalmar shahada ka tallata masa ya shiga musulunci idan mutum yayi ya wadatar domin lokacin da wani yake cewa Allah ya baka lafiya sauran suna cewa amin duk sun yi addu'a su duka da mai addu'a da mai cewa amin a cikin addu'a dukkanin su sun tarayya cikin addu'a kamar yadda ayoyi suka nuna cikin wato suratul yunus lokacin da annabi Musa alaihi salam ke yin mummunan addu'a ga fir'auna da mutanensa rabbana innaka ataita fir'auna wa mala'ahu zinatan wa amwalan fil hayati dunya rabbana liyadhillu an sabilik rabbana tumis ala amwalihim washdud ala qulubihim fala yu'minu hatta yarawu al'azab al'alim wannan annabi Musa ne fa don shi kadai dan wansa Haruna ba ce ya ce komai ba amma da Allah ya tashi ba da ansa sai ce kad ujibat da'atukuma fastajima a an samu ku addu'ar ku gobe ne ibnu kasir ce kaga a jerin ayar ai babu inda annabi haruna yayi magana to amma amin ya rika cewa yana da gefe annan musa na cewa rabbana da min ala amwalihim ya cewa amin wasdud ala qulubihim amin fala yuhtar al azab al alim shi yasa sai Allah ce kad ujibat da'atukuma fastaqima wa la tattabi'ani sabila alladhina la ya'lamun wannan yana daga cikin kyakkyawan istinbat na ibnu kasir a cikin tafsiri eh. saboda haka da mai addu'a da mai cewa amin dukkan sun yi tare a wajen addu'a ke matashiyar magana ta gaba ma alal hadiri na ba'da mautiki idan mutum ya riga ya cika menene abin da yake wajibi kan wanda suke halarta a wurin shine ma alal hadiri na abin da ke kan mahalarta wajen ba'da mautiki bayan ya riga ya cika bismillah ma alal hadiri na ba'da mautiki فإذا قضى وأسلم الروح فعليهم عدة أشياء ألف والباء أن يغمضوا عينيه ويدعو له أيضا لحديث أم سلمة قالت دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم على أبي سلمة وقد شق بصره فأغمضه ثم قال إن الروح إذا قبض تبعه البصر فضج ناس من أهله فقال لا تدعوا على أنفسكم إلا بخير فإن الملائكة يؤمنون على ما تقولون ثم قال اللهم اغفر لأبي سلمة وارفع درجته في المهديين واخلفه في عقبه في الغابرين واغفر لنا وله يا رب العالمين وافسح له في قبره ونور له فيه أخرجه مسلم وأحمد والبيهقي وغيره مسألة تسابكم ولا فإذا قضى إذا يرجع يرتكب idan ya riga ya cika shi mamaci wa aslama ruha ya riga ya mika ruhinsa rai ta tafi ta bar jiki fa alaihim iddatu ashiya abinda ke wajibi kan maharata wajen dangin al'amurra kamar haka alifin da ba wato abin ɗaya na biyu ne an yi rubuta wa ainihi farko a rubuta masa idansa abu na farko kina wa yadda lahu aidan kuma sannan sai masa addu'a wato yana cikawa abu na farko da ake shine mai rufewa mutum idansa a rinsa masa idansa sannan kuma a yi masa addu'a li hadisi ummi salama saboda hadisin ummi salama qala tace dakhala rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ala abi salama manzo Allah ya shiga wajen abu salama wa qad shakka basaru idan sa ya riga ya kakkafe wato ya bude ba tare da ya rufe ba kenan fa azmabahu sai manzo Allah ya rinsa masa idansa ya rufe ya lallabe masa idansa ثم san sannan sai ce inna ruha idza qubida tabi'ahu al-basar rai idan an danke shi daga cikin jiki to ido na bin sa da kallo gani na bin sai ruhi din fa bajja nasun min ahli wato sun da ke wajen ashe a lokacin ba san Abu Salama ya mutu da sai da Abu Bakar sun dauka idan sa bi amma shi kuma zalla da zo kalla sai gane cewa ya mutu dan kafewa idan ba ta mai rai bace ba sai yake nuna musu cewa yau ai da ma rai idan an zare shi daga jikin dan adam yayin da za a zare shi ido na bin rai din da kallo ne tun da ana yin sama da shi fadin fadar wannan magana da manzo Allah ya fadajja nasu min ahli sai waɗansu mutane cikin mutanen gidan suka fashe da kuka da raki faqala sai manzo Allah ya ce la tad'u ala anfusikum illa bi khair kada ku yi addu'a akan kawunan ku sai ta alkhairi abin nufi kar ku ambaci wannan mamaci sai da alkhairi kar ku masa wata addu'a sai ta alkhairi don yin addu'a ga dan uwanka kamar yin addu'a ga kanka ne sawa'un kyakkyawa ce ko mummuna shi sai ce la tadawu ala anfusikum abin nufi akan mamacin ko amma tunda dangantaka ta imani abin da ya shafe shi yayi ne ya shafe ka kamar da Allah madaukakin sarki ce thumma antum haula'i taqatuluna anfusakum wa tukhrijuna fariqan minkum min diyarihim tazaharuna alayhim taqtuluna anfusakum mutum baya kashe kansa amma kashe dan uwanka kamar ka kashe kanka kenan an gane ku sai ta taqtuluna anfusakum fa innal malaikata yu'minuna ala ma taqulun malaiku sukan ce amin akan duk abin da kuke sannan sai manzo Allah ce Allahumma ighfir li abi salama ya Allah kai gafara ga abu salama warfa darajatahu fil mahdiyyin ka dauka darajarsa cikin shiryayyun bayinka wa khlifhu fi aqibihi fil ghadirin ka halifance shi fi aqibihi a cikin zurriyarsa fil ghadirin cikin waɗanda suke magabata ko cikin waɗanda suke ragowa domin lafazin al-ghadir yana daukan ma'anan as-sabiq yana daukan ma'anan al-lahiq wato yana daga cikin lafazza da ake kira al afdat bi bana yadullu al ma'ana wa ridd zai nuna ma'ana kuma zai nuna kishiyar wannan ma'ana din kamar lafazin as'asa ne as'asa bi ma'ana aqbala sannan as'asa bi ma'ana adbara wato yana daukar ma'ana aqbala da daukar ma'ana adbara shi kadai to haka lafazin gabara an gane ko yana daukar ma'anan ya shuɗe yana daukar ma'anan ya rage ina fata an fahimta da Allah ce illa ajuzan fil ghabirin summa dammarna akhirin sai wata tsohuwa fil ghabirin yani fil baqina fil azab wanda ta yi ragowa cikin waɗanda za a yi wa azaba ke kaga al anan ya zama al-baqi bai riga ya wuce ba ke ko kuma al-ghadir zanto wanda ya riga ya wuce shine imamu zahabi ya littafin sa al-ibar fi akhbari man ghabar wato wa'azuzzuka a cikin labarin waɗanda suka shuɗe kaga mun gabara ai man sabaka kenan na san da ku fahimci ma'anar algabilin na ɗaukar ma'anar da kishiyarta ko dai wanda ya ragoya ko kuma wanda ya riga ne ya shuɗe idan an ce fi akabihi akabihi ai sune zurriyarsa fil ghabirin cikin wanda suka riga suka yi saura wa ghafirna lana wa lahu ya rabbal alamin kai mana gafara tare da shi ya ubangijin halittu wa fasahlahu fi qabrihi ka yalwata masa a cikin kabarinsa ya samu yalwa da fadi wa nawwir lahu fihi kuma ka haskaka wasu kabarinsa wato sunnar annabi tana da dadi matuka komai kana karanta shi da hujja a akhrajahu muslim wa ahmad imam ahmad da imam muslim suka rawaito wannan hadisi wal bayhaqi wa ghayru to a nan gurin kana da dama kai wannan addu'ar ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam illa ya ka kawai sunan shi ya ce Allahumma ghafir li abi salama kai kuma take ambaci sunan wanda yake wajen in namiji ne in mace ce ma Allahumma ighfir li fulan aw li fulana ka ambaci mutum da sunan shi warfa darajatahu in namiji ne ko warfa darajataha an da ko ma'ana dai ka iya amfani da wannan lafazi na annabi sallallahu alaihi wasallam ka iya amfani da dukkan lafazin da ya kunshi waɗannan ababai neman gafara da kuma neman Allah ya halifanci mutum a cikin zuriyarsa da alkhairi to wannan da zaran fa ya mutu kenan ka rufe masa ido abinda zai biyo baya shine wannan addu'a kaga anan da haka ake son nutsatsu a wajen mara lafiya wani idan ya suka ina ruwan da wani rufe ido a ihu kawai zai buga ya fita waje ya yi ta hayaniya da sauransu wanda su ake kai komai a natsi zuciya na bugawa saboda damuwa amma dai kai komai a natsi ka rinsa masa idan sa ka tsaya ka ɗaga hannu ka masa addu'a dan addu'a da za ka yi a wannan lokacin ina jin tana cikin addu'a da take kowace tara hankali wajen yin ta don in har ka tuno zaka yi addu'a to zaka tara hankalinka akan ka san me kake so ka roƙa masa bakin ka zai natsu to kuma dama ita addu'a ana son harshe da zuciya su yi tarayya wajen gabatar da bukatar a wajen ubangiji irin wannan addu'ar ta fi saurin shiga sama da addu'ar da mutum ya furta kalmomi da baka amma zuciya ta shagala da wani abin da daban ta zama ga falalliyar zuciya kenan ina fatan kun fahimta to sai abu na gaba الجيل أن يغطوه بثوب يستر جميع بدنه لحديث عائشة أن يغطوه أن يغطوه أن يغطوه بثوب يستر جميع بدنه لحديث عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حين توفي سجي ببرد عبرة أخرجه الشيخان في صحيحيهما والبيهقي وغيره أبو سنة أن يغطوه بثوب daga nan bayan an yi an lullube sa an yi masa addu'a to kuma sai a lullube shi da wani tufafi gaba daya a rufe jikinsa da wannan tufafi yasturu jami'a badanihi wanda zai suturce dukkan jikinsa shi ma wannan li hadisi Aisha ta radiyallahu anha saboda hadisin umma na Aisha Allah shi kare da a gare ta anna rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam hina tuwfi yayin da manzon Allah ya da mutum tabbata gare shi ya cika sujiya bi burdin hibara a lullube shi da wani tufafi mai zane wato launinsa ba wai fari ne gaba ɗaya ba akwai zane-zane haka a jikinsa a kharajahu shaykhan fi sahihaihi ma imam bukhari da muslim suka rawaito wannan hadisi a cikin ingantaccen littafin su wal bayhaqi haka imam al bayhaqi wa ghayruhum da wannan su to wannan shine abu na uku wato a sanya tufafi ya rufe jikinsa sawa'un mayafi ne sawa'un zanan atamfa ne bargo ne gwada ne to babu zai zai rufe jikinsa gaba daya to sai abu na gaba da wa hada fi ghairi man mata muhriman fa amma al-muhrim fa innahu la yughatta ra'suhu wa wajhuhu li hadith ibn abbas qala bainama rajul waqif bi arafa id waqa'a ala rat'an rahilatihi fa waqasathu aw qala fa aqqa asathu فقال النبي صلى الله عليه وسلم اغسلوه بماء وسجن وكفنوه في ثوبين وفي رواية في ثوبين ولا يحنطوه وفي رواية ولا تطيبوه ولا تخمروا رأسه ولا وجهه فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا أخرجه الشيخان في صحيحيهما وأبو نعيم في المستخرج والبيهقي وليست الزيادة عند البخاري wato abu na hudu shine malai cewa ha za fi zuri min mata batun cewa za a lullube mutum da tufafi gaba ɗayan jikinsa kafin wani abu wannan fa ya shafi mutumin da baya cikin ihrami fa amma muhrim amma wanda yake cikin ihrami ya daga da ke ihrami na aikin hajji ko umara sai kuma ya mutu tun kafin ya sauke ihramin sa fa innahu la yuqatta ra'suhu wa wajhuhu wannan shi ba za a lullube kansa ba ba za a lullube fuskar sa ba saboda mai hadisi bin Abbas qala saboda hadisin Abdullahi dan Abbas Abdullahi dan Abbas ya ce bainama rajulun waqifun bi arfa yayin da wani mutum yake tsaye a arfa yana haya akan dabbarsa in waqa'a an rahilatihi sai ya fado daga kan dabbar tasa abin hawarsa fa waqasathu ita kuma sai ta haure shi da kafafunta an gane ko harbin donki da kafa ko kuma laƙumi ko ta taka shi aw fa aka asatu ma'ana su daya fa qala an-nabi sallallahu alaihi yana talbiya labbaik allahumma labbaik labbaik la sharika lak labbaik ka san wanda ke cikin ihrami dama baya rufe kansa sannan baya rufe fuskarsa sannan bai halatta sa turare ba to tunda ya mutu a cikin wannan hali sai ku kyale shi shaidar yana cikin ihrami zai tashi ranar tashin kiyama kar ku masa abin da zai lalata masa ihraminsa ba ƙarin wani tufafi tunda bai ihrami izar da rida ne dan haka kafiruhu fi saubaiki ko da kafin ne tufafin guda biyu ba kari da iza zarja sannan ba maganar sa masa turare ba maganar yi masa kaza karjafu shekhan wannan imam al-bukhari da imam muslim suka ruwaito shi an gane ko ashe wannan sai ya nuna cewa wato shi mamaci lokacin da ya mutu a wajen ihrami da ihrami kai a jikinsa ya sha bambam da mutumin da ya mutu ba cikin ihrami ba wani hadisi bukari da muslim suka rawaito cikin ingantaccen littafin su wa abu na'im da abu na'im a cikin littafin al-mustakhraj al-sahihain ke na'am wal bayhaqi wa laysat ziyadatu inda bukari amma ziyadar wala tutayyibuhu ko kuma wala wajhahu kailu ziyadan ziyadan wala tukammiru ra'sahu wala dahu bukari bai rawaito ta amma dai sahihiya ce na'am alha an yu'addilu bi tajhidihi وإقرابه إذا بان موته حديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا أسرعوا بالجنازة الحديث وسيأتي بتمامه في الفصل السابع والأربعين وفي الباب حديثان آخران أصرف من هذا ولكنهما ضعيفان ولذلك أعرضنا عنهما ممتاز أما الحديث الأول فهو عن ابن عمر مرفوعا ولفظه إذا مات أحدكم فلا تحبسوه وأقرعوا به إلى قبره وليقرأ عند رأسه بفاتحة البقرة وعند رجليه بخاتمتها أخرجه الطبراني في المعجم الكبير والخلال في القراءة عند القبور من طريق يحيى بن عبد الله بن الضحاك البابلتي حدثنا قال حدثنا أيوب حدثنا أيوب بن نهيك الحلبي الزبري مولى آل سعد بن أبي وقاص قال سمعت عطاء سمعت عطاء بن أبي رباح المكي قال سمعت ابن عمر سمعت ابن عمر قال فذكره قلت وهذا قدر ضعيف جدا وله علتان الأولى الباب لدي ضعيف كما قال الحافظ في التقريب الثانية شيخه أيوب بن نهيك فإنه أشد ضعفا منه ضعفه أبو حاتم أبو حاتم وغيره وقال الأبدي مطلوب وقال أبو زرعة منكر الحديث وساق له الحاكم في dan Allah ku mana shi ku littafin kuma ku yi shiru mana kwana da ladan saurare sai ku to ku yi mana shiru mana sai ku yi ta surutu shi yana karatu ci gaba وساق له الحاكم في لسان حديثا آخر ظاهر النكارة من طريق يحيى بن عبد الله قال حدثنا أيوب عن محمد عن ابن عمر مرفوعا ثم قال ويحيى ضعيف لكنه لا يحتمل لا يحتمل هذا فإذا أردت هذا فالعدد من الحافظ حيث قال في الفتح في حديث الطبراني هذا إسناده حسن ونقله عنه الشوكاني في ليل الأوطار وأقره وأما الحيثمي فقال في المجمع رواه الطبراني في الكبير وفيه يحيى بن عبد الله البابلسي وهو ضعيف وفاته أن فيه أيوب بن نعيم وهو شر منه كما سبق وأما الحديث الثاني فهو عن حسين بن وحوح أن طلحة بن طلحة بن براء مرض فأتاه النبي صلى الله عليه وسلم يعوده فقال إني لا أرى طلحة لا أرى طلحة إلا قد حدث به الموت فآذنوني به حتى أشهده فأصلي, عليه وعدلوه فإنه لا ينبغي لذي فتح مسلم أن تحبس بين ظهران أهله أخرجه أبو داود والبيهقي وفيه عروة ويقال أزرق ابن سعيد الأنصاري عن أبيه وكلاهما مجهول كما قال الحافظ في التقريب ثم إن الاستدلال بحديث أبي هريرة على ما ذكرنا إنما هو بناء على أن المراد به العلوم الإسراء بتجهيزها وأما على القول بأن المراد الإسراء بحملها إلى قبرها فلا يتم الاستدلال به وهذا القول هو الذي استظهره القرطبي ثم النووي وقوى الحاكم القول الأول بالحديثين اللذين تكلمنا عنهما آنفا ولا يخفى ما فيه وهناك حديث ثالث وهو مشهور جدا بين العامة وهو إكرام البيت دفنه وهو لا أصل له كما في المقاصد الحسنة للسخاوي. جميل. أبنا قبا وتشين أبنا نوكنا. أبو نبير ها أن يعجلوا بتجهيزه وتسهنزلت تتلنسا tattalarsa wato wanka likkafani hakan kabari a hanzarta yin waɗannan ababai kar a yi jinkirin su an gane ko wai da fitar da shi daga gida zuwa makabarta idan bana mautuhu idan mutuwarsa ta riga ta bayyana ba shi halatta ba mutum ya mutu kuma a yi ta jinkiri li hadisi abi radiyallahu anhu marfu'an saboda hadisin abu hurairah daga manzo sallallahu alaihi wa sallam asri'u bil jinaza za Allah ce ku yi hanzarin kai gawa makabartarta shine asir obin jinaza ku yi hanzarin kai gaggawa makabartarta wato kada mutum shi ya mutu karfe shida na asuba kuma a ce a bari har sai azhar sannan za a yi masa wanka sannan za a kai shi kada mutum ya mutu karfe takwas na safe a ce har sai la'asar wannan ya saba sunnar annabi sallallahu alaihi wa alihi zai zo nan gaba cikin wani hadisi manzo Allah ce ku hanzarta kai mace idan ya mutu domin ko dai mutumin kirki ne to yanzu ku kuna bata masa lokaci ni'ima tana jiran sa a cikin kabari ko ko ba mutumin kirki bane mutumin banza ne to ko kuma kuna ajiye da sharri a gidanku <laughs> ashe cikin hanzarin akwai me fa'ida in gare shi ne kuka masa jinkiri kun bata masa lokaci ni'ima tana jiran sa kun zo kun kyale shi a gida idan kuma ga abin dama ba mutum kirki bane to kuma ku kun ajiya kanku sharri a gida haka manzo Allah ya faɗa cikin hadisi kamar yadda zamu karanta nan a ashe kenan ba daidai bane ba yadda ake jinkirtawa a yanzu musamman waɗansu manyan mutane idan sun mutu sai ga an yi jinkiri awa biyu ko awa uku ana ta sanarwa a rediyo ana ta ba da sanarwa jama'a su don su ake wadai a taru da yawa din da sauransu to mahimmancin kai shi wato cikin hanzari yana da mahimmanci matuƙa kwarai da gaske kamar daga shi hadisi ya nuna wa fil babi hadisan yace wannan hadisi zai zo nan gaba bi tamamihi fil fasl a cikin fasali na 47 wa fil babi hadisan akharan asrafu min hada a cikin wannan babi na hanzarta kai mamaci makabarta akwai waɗansu hadisai biyu waɗanda sun fi wannan fitowa fili lakin huma da'ifa ne sai dai duka su biyan da'ifai ne walidalika an huma dan haka kawai muka kawar da kai ba mu kawo su ba kar ka dauka ban san su bane bane ta kawo su na san da ifai ne kawai sai na kyale su na kawo maka sahihi amma hadisul awwal amma hadisin farko cikin biyun fa huwa an ibn umar marfu'an daga abdullah dan umar aka ruwaito shi ya ce manzon Allah ya ce wa lafzuhu ga lafazin sa idza mata ahadukum fala tahbisu idan dan ku ya mutu kar ku ci gaba da rike shi a gida wa asri'u bihi ila qabrihi ku yi hanzarin kai shi makabarta zuwa kabarinsa wal yuqra inda ra'sihi bi fatihatil kitab a karanta a daidai kansa wato farkon suratul fatiha farkon suratul baqara wa inda rijlihi bi khatimatiha a ƙarshen kafafunsa kuma a karanta khatima na suratul baqara wato a can aya biyar din farko a nan gurin kuma amana rasul zuwa ƙarshe wannan hadisin kaga ba da inganci akhrajahu at-tabarani fi al-mujam al-kabir at-tabarani rawaito shi a cikin littafin al-mujam al-kabir wal khallal fi al-qira'a 'inda al-qubur haka al-imam al-khallal cikin littafin al-qira'atu inda al-qubur min tariqi yahya ibn abdullah ibn dhahhak al-bab lutti qala حدثنا أيوب ابن الحيك الحبلي الحلبي الزهري مولى آل سعد بن أبي وقاص قال سمعت عطاء ابن أبي رباه المكي قال سمعت ابن عمر قال فذكره سند حديث كنا قلت البانيتي وهذا سند ضعيف جدا wannan sanadi ne ba ma da'if kadai ba da'ifun jiddan wa lahu illatani yana da illoli biyu al'ula illa ta farko albabu lutti ɗaya daga cikin marwaitan nan shine dhahak wato abdullah bin dhahak albabu lutti da'ifun kama qala hafiz fi taqrib ibn hajar ya faɗa cikin littafin at-taqrib cewa da'ifi ne wannan mutumin ba a aiki da hadisin sa الثانية نبي شيخه أبو نهيك malamin sa da ya jiyo hadisin a wajen sa shine Abu Nuhayk fa innahu ashaddu Ayyub ibn Nuhayk kai Ayyub ibn Nuhayk fa innahu ashaddu dha'fan minhu shi kuma ya fi shi rauni wato da'ifin an ad'afa anhu kenan an ad'afa minhu da'afahu Abu Hatim wa ghayruhu Abu Hatim ya da'ifantar da shi da sauran waɗansu malamai ma ya kai shi zuwa ga cewa matruk wa qala abu zur'a munkar al hadith wadannan dukkan su martabobi ne akwai alfaz na at akwai alfaz na al idan an ce at na baiwa mutum makami na karbuwa akwai makamai lambobi na hadith da idan an ba mutum yana cikin waɗanda ake karban hadisin su akwai lafuzza da malamai ke amfani da su na wanda idan an baiwa mutum yana cikin wanda ba a karba hadisin su to mutanen daraja daraja su wanda ake karba din daraja daraja ne su wanda ba a karba din su ma daraja daraja ne za mu faɗe su wani lokaci yanzu lokaci ba zai ba mu dama ba amma da cikin littafin insha Allah ta'ala an gane ko ko a ce da'if ko a ce da'ifun jiddan ko a ce matruk duk wannan alfaz ne wanda ke nuna mai hadisi ba za a karɓi hadisin sa ba ke. sai dai wani ya fi wani wa qala abu zur'a munkarul hadith wa saqa lahu al-hafiz fil lisan hadithan akhara zahiran nakara hafiz ibn hajar al-asqalani ya kawo wani hadisin daban a cikin littafin wanda yake shi ma a zahirin sa ma za ga akwai nakara a cikin hadisin min yahya ibn abdullahi qala haddathana ayyub an mujahid an ibn umara marfu'an thumma qala da ya kawo hadisin sai ce wa yahya da'if lakinnahu la yahtamilu hadha wato yahya dinnan da'if ne sai dai kuma ba zai hakan ba hakan ba zai wato la yahtamilu hadha ba zai dauki wannan ba haka ya faɗa fa idza arafta hadha fal ajwa min al hafiz haythu qala fil fath fi hadith at-tabarani hadha zak idan ka san wannan abin da na faɗa maka a baya to sai kai mamakin hafiz ibn hajar lokacin da ya faɗa cikin littafin fatul bari yayin da ya kawo hadisin tabarani wannan hadisin na tabarani da muke magana akai kuma sai cewa isnaduhu hasanun wanda shi da kansa ya da ifan tashi a wani wurin amma a wani wuri kuma ya zo shi isnaduhu hasanun wa naqalahu anhu shaukani shaukani kuma ya zo ya ruwaito daga wajen ya ciro magana daga ibn hajar fi nil awtar a cikin littafin sa nil awtar ya rubuta ta ita ma wa qarrahu kuma ya tabbatar da wannan magana akan cewa hadisin da isnaduhu hasanun bayan kuma da'ifi ne wa amma al-haythami fa qala fil majma' amma imam al-haythami cikin littafin majma' az-zawaid sai ya ce wa rawahu at-tabarani fil kabir وفيه يحيى بن عبد الله الباب لتي وهو ضعيف وفاته أن فيه أيوب ابن نهيك وهو شر منه كما سبق wato shi alhaisami da ya kawo shi sai shi littafin wannan hadisi tabarani ya ruwaito shi amma a cikin sanadin akwai yahya bin abdullahi al-babu litti da'ifi sai yi shiru albani sai ce ah yo ai ya manta cewa banda ma shi albabu litti ba akwai malamin sa ba ayyub ibn hayk wanda ma sama da wancan ma'ana sai wato alhaihami duk da ya biya cewa hadisin da ne amma sai faɗi illa ɗaya bai karo illa ta biyu wanda illa ta biyu ta fi wannan girma wannan na nuna gwanin cewar albani cikin ilimin hadisi wa amal hadisu sani amma hadisi na biyu fa huwa an husain ibn wahwash daga husain ibn wahwah anna talhata ibn al-bara marida talha ibn al-bara ya yi rashin lafiya fa hun nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam sai maza Allah ya zo masa ya udu dan ya duba shi fa kana sai ce inni la ara ta illa kada hadatha bihi al-maut yace yadda nake ganin talha din nan ba abin da nake zata masa sai mutuwa ta riga ta faru gare shi kawai fa azinuni bihi hatta ashhadahu fa usalli alayhi ku bani ku je ku nema min izini zuwa wajensa don in je wajen sa in je in yi masa sallah ma'ana kai ku sanar da ni idan ya mutu don in halarta in je in yi masa sallah da na wa ajiluhu kuma ku gaggauta kai shi bayan an masa komai da komai kar a yi jinkiri fa innahu la yanbaghi li jifati muslimin an tuhbasa baina zaharani ahlihi ba shi halatta gawar musulmi a ajiye ta a tsakankanin dangi bayan da riga ta mutu kamata a kai shi makabarta to shi ma na hadisi shi akhrajahu abu dawud wal bayhaqi wa su ce masa urwa su ce masa azra ibn sa'id al-ansari an abihi wa kilahuma majhul da urwa ko azra da mahaifinsa din shine ibn sa'id al-ansari wato shi azra ibn eh, sa'id al-ansari daga mahaifinsa wato shi da mahaifinsa wanne majhuli ne kama qala al-hafiz fi at-taqrir kamar da al-imam al-hafiz ya faɗa a cikin littafin at-taqrir wato da abinda albani yake so ya ce waɗannan hadisai guda biyu inda sai inganta da muke so mu kafa hujja da shi lafazin cikin su ya fitowa fili domin lafazin hadisin farko idan mu kumanta ba idza mata ahadukum fala tahbisuhu wa asri'u bihi ila qabrihi kaga fitowar fili ta fi na asri'u bil janazati kun fahimta ko amma kuma da ifi ne haka shi wannan hadisin na biyu da ya وعجلوه فإنه لا ينبغي لجيفة مسلم أن تخبس بين ظهراني أهله شي ما يفوتوا في لي أبا سريكم حديث بعيد ضعيف لي ده حتى سمك تكيتا أكاو وانشا أسرقوا بالجنازة domin wancan kila asirhu bil ولذي wani zai ce abinda ake nufi ku yi gaggawar yi masa wanka ku yi gaggawar yi masa sallah amma bannewa ka iya tsaya ku jira har ko ku yi gaggawar yi masa wanka da salin kafa ne amma sallah ba za ku yi sai mutane sun zo da yawa wani ya yi masa wannan tawilin amma waɗannan guda biyun da sun inganta su ba sa karɓar mai wannan tawilin to amma duk da haka wancan ɗin wannan tawilin na cewa abinda ake nufi da asar umbil jinaza shine a yi gaggawar a yi wanka amma sallah a tsaya sai an taru da yawa sai mutane sun zo ko da za a yi jinkiri wannan babu komai tawili ne na nesa asar umbil jinaza ya shafi yi masa wanka ɗin cikin hanzari ya shafi ɗaukar shi a kai su makabarta domin ƙarashin hadisin kamar da mu karanta nan gaba ya nuna haka dan da yake idan alkhairi idan mutum ne na gari to kuna bata masa lokaci ne ya kamata ku zo ku kai shi wajen rahama idan ko sharri ne to kuna ajiye sharri a gidan ku ina fata mun fahimta ثم ان الاستدلال بحديث ابي هريره كف وجد حديث ابو هريره على ما ذكرنا a bisa ga yadda muka faɗa inna ma huwa bina'an ala anna bi asri'u za mu dauke shi haka ne idan mun fahimci cewa abinda ake nufi da asri'u shine al-isra'u bi tajhiziha hanzarin tattalar gawa din wa amma alal qawli bi anna al murada bil isra anna al murada al isra'u bi hamliha ila qabriha amma idan mun dauki ma'anar abinda ake nufi da wannan shine a hanzarin kai shi kabari fala yatimul istidlalu bihi baya cika ayi istidlali da shi akan haka ma'ana bai fito fili ba wa hadha al qawlu huwa alladhi istazharahu al qurtubi thumma an-nawawi wa qawwa al hafiz al qawl al awwal bil allazai takallamna anhuma anifan wala yakfa ma fihi wato akan wannan ne al-imam al-qurtubi ya tafi shi da nawawi kan cewa abinda ake nufi da asiru ubil janaza shine wato gaggawar kai ta kabari waɗansu kuma suka ce asiru ubil janaza shine gaggawar tattali wanka da likafani da sauransu an gane ko Al-Hafiz ibn hadari sai ya karfafa zancen farko cewa ai abin da ake nufi gaggawar wanka da sanya likafani da sauransu kuma ya kafa hujja da hadisan nan guda biyu wanda an riga an yi bayanin da'ifancin su wala fa ma fihi wa hunaka hadithun salisun huwa mashhurun jiddan bain al-amma akwai wani hadisin na uku wanda shi ma ya shahara a wajen gama garin mutane sune al-amma wanda ba masu ilimi ba wa huwa shine hadisin da ake cewa ikramul mayyit dafnuhu girmama mamaci shine kokarin binne shi wato duk abin da za a yi in ba kokarin binne shi aka yi wato ba girmama shi ba kenan haka suke cewa annabi ya ce bala ce huwa la asla lahu wannan hadisin ko baya da asali kamar fil maqasid al hasana kamar yadda yake cikin littafin al maqasid al hasana wato na al imam sakawi ina ga sai mu dakata a daidai nan saboda in mun dauki na gaba yana da dan tsawo shi ma abinda muka faɗa ya zama daidai Allah shi ba mu lada wanda muka kuskure kuma Allah shi ya tabbata assalamu alaikum wannan a ranar da muka yi wani karatu ne abu lada wanda muka kuskure kuma Allah shi ta salamu alaikum wannan ranar da muka yi wani karatu ne na wannan karatu ne wato muka yi isara zuwa ga tafsirin kurtubi ko na jin game mas'alan mai gini akan to kaga ai gashi ko ya fito fili a nan gurin yace wa masailu mamlu'a wa ja'iza karkashin wannan aya akwai mas'aloli da suke ginuwa waɗansu an hana su waɗansu kuma ja'izi ne sai ce fatiqadul masajid ala al-qubur wa salatu fiha wal bina'u alaiha mas'aba guda nawa kenan wato yin masallatai akan makabar akan kabari da yin sallah a cikin masallatan da kuma yin gini akan kabari din ko da ba masallaci ba kawai a yi gini akan kabari dan a sa wani bulo da bulo haka ila ghairi zalika zuwa ga wani haka mimma tadammanathu sunnah cikin irin abin da sunnar annabi ta kunsa min nahyi anhu na yin hani daga gare shi mamnu'un la yajuzu irin wannan ababai dukkanin su an hana su a shari'a bai halatta ba kaga wannan maganar qurtubi ce kuma dan malikiya ne kaga duk masallacin da aka yi a makabarta kenan bai halatta ba sannan yin sallah cikin masallacin bata halatta ba sannan a gini akan kabari shi ma kuma bai halatta ba sai ce limarawa abu dawud wa tirmidhi an ibn abbas qala la'ana rasulullah sallallahu alaihi wa sallam zawarat al-qubur wal muttakhidina alaiha al-masajid was-suruj qala tirmidhi wa fil bab an abi hurairah wa aisha hadith ibn abbas حديث حسن وروى الصحيحان عن عائشة Umma أم حبيبة وأم سلمة ذكرتا كنيسة رأيناها بالحبشة فيها تصاوير li rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wato hadisin bukhari da muslim wanda uh, ummu salama da ummu habiba sun ambata manzon Allah wani coci da suka gani a habasha ga hotuna a ciki fa qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai manzon Allah ce inna ulaka idza kana fihim ar-rajul salih fa mata masu wannan cocin da kika gani da hotuna a ciki sun kasance idan suna da wani salihin bawa da ya mutu ba banau ala qabrihi masjidan sai su gina masallaci akan kabarinsa wa sawwaru fihi tilka suwar sai su zazzana waɗancan hotuna da kike gani ulaika shirarul khalqi inda Allah ta'ala yawmal qiyamah waɗannan su ne sharrin halittar Allah a ranar tashin kiyama mahallin shahid dai cikin hadisin shine wato al'ada ce ta kirista wato su gina ɗakin ibada akan kabarin wani salihin bawa قرطبي كي قال علماؤنا وهذا yuharrimu ala almuslimina an yattakhidhu qubur al-anbiya'i wal ulama masajid malamanmu na malikiya suka ce wannan na haramtawa musulmi su ce za su riki kaburburan annabawa ko na malamai a matsayin masallatai kaga maganar malikiya ke wa rawal a'immatu an abi marsad al-ghanawi qala sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam la tusallu ila al-quburi wa la tajlisu alaiha manzo Allah ce kar ku yi sallah kuna fuskantar kaburbura kuma kar ku zauna a kansu wannan ruwayar muslim ai la tattakhuzuha qiblatan kar ku riki kaburbura a matsayin alqiblar ku fatusallu alaiha ku yi sallah akai au ilaiha ko kuna fuskantar su kama fa'ala al-yahud wan nasara kama yadda yahud da nasara suka yi fayu addi ila ibadati man fiha sai hakan ya bayi zuwa ga bautawa wanda suke cikin kaburbura kama kana sababu fi ibadati al-asnam kama yadda wannan dama shine sababi na da ya haifar da bautar gunki a farkon tarihi kamar da wanda ya san hadisin bukhari na abdullahi dan abbas dangane da gumakan mutanen adamu nuhu alaihi salam kaga wannan maganganun duk ga sunan gurin haka ga sunan da kyansu sai idan kai gaba akwai inda yake cewa na har rasulullah sallam an yujassasa jassasa wa an yuqada wa an yi gina alaihi hana gini akan kabari hana tajsis alkabar wato shine a shafin shi da suminti sannan ya zo nan inda ya ce wa an yi kutaba alaiha wa an yi guna alaiha wa an tuta rubutu akan kabari to an hana sauransu maganganun da ina jin za ku karanta su ba wa zahaba al-jumhur ila anna hadha al-irtifa al-ma'mur bi izalatihi malamai sun tafi zuwa ga cewa a bayan ya kawo hadisin um, annabi sallallahu alaihi wasallam da ya ce da ali bin abi talib wa Allah kada timsala illa tamassa kar ka ga wani mutum mutumi da aka zana face sai ka shafe wannan ka goge shi wala qabaran musrifan illa sawaitu kar ka ga wani kabari da aka ɗaukaka shi aka tara kasa da yawa face sai ka kankare kasar ka daidaita shi da sauran kaburbura haka annabi ba da umarni ga Ali bin Abi Talib wa fi riwayatin wala surata illa tamassaha kar ka ga wani hoto sai ka buce shi wani hadisi Abu Dawud rawaito shi da Tirmidhi qala ulama'una qurtubi ce malaman mu sun ce zahiruhu a zahirin wannan hadisi abin da yake nufi man'u utasnimil quburi hana yiwa kabari tudu shine tasnim daga asanam ne asanam shine kaman tozan raƙumi ko tozan sa ba abu ne mai tudu ba to haka an hana aiwa kabari tudu yace haka mu na malikiya suka fahimta wa raf'uha ko ɗaukaka su an gane ko wa Allah ta kuna lafiya sannan kuma kuskure da a bar kabari ya daidaita da kasa. wato za a yi masa kudu amma ba mai yawa ba kamar ɗani ɗaya kamar yadda muka faɗa tun wancan karatu wa وقال بعض أهل العلم وذهب الجمهور إلى al هذا الارتفاع المأمور بإزالته هو ما زاد على التسليم waɗansu malamai suka ce abin da aka ce lalle a kawar da shi idan ya karu akan kabari shine duk abin da ya dadu akan tasnim shine akan ɗani ɗaya to lalle ne akan kare shi ko a tasabe shi wai ba buƙalar kabari ma yu'rafu bihi sai a kyale dan tudun da za a iya gane kabari da shi wai fitaram dan a girmama shi a mutunta shi kar a kaskantar da shi ma'ana dai kuma dai gama ganganin can gaba ce wa amma ta'alitul bina'il kathir amma ɗaukaka gini har yi tsiri ko yi girma da yawa ala nahwi ma kanatul jahiliya taf'aluhu a yadda mutanen jahiliya suke yi tafhiman dan girmama wanda ke kabarin wata aziman fa zalika yuhdamu wa yuzalu mahallu shahid kenan imamu qurtubi yace wa yuhdamu a rushe shi wa yuzalu a kwashe kasar a watsar a wani mana da wanda suka suka yi tambo a cikin makabarta suka gina wani kabari sunna shine a rushe wannan a gyara kaga wanda ya zaka wannan za a yaki za a yi a nan gari sai dai kawai yadda zaka yi ana kashe bid'a ne a hankali a hankali in ka je zaka gina kabari dan uwanka ya rasu wani aminin ka da yadda za a kan bari a yi dogon tudu to kuna yin wannan ƙarana daidai ɗani daidai ɗani ɗan sai ga wannan sunar ita aka taso ana gani an manta da wancan ta zama tarihi ina ba ta an fahimta don ba mu iya zuwa ya ce wannan kabarin da aka je aka yi katanga aka yi dole a rushe ta in ba hukuma ba hukuma ce kawai za ta yi wannan idan hukuma ta zama hukumar sunna tsantsa to hukuma kuma idan tana garwaye da sunna da bid'a kaga ba za ta yi wannan ba balantana kuma na demokuraɗiyya ba za ta yi wannan ba za a ce kayi kayi bai da ba sai ga wani yaƙi yaƙi ya tashi ana dai kawar da barna ta hanyar wa'azi ta hanyar karantarwa hudu ila sabila rabbika bil hikmati wal ku jazakum Allahu khairan kuma kuma duk wanda je karanta zai karu ai da kun yi hoto ko um abin da zamu iya karanta na tambaya menene matsayin wannan addu'a da ake sawa mamaci a ah, mai matsayin auduga da ake sanya mamaci a hanci da kunne da kuma 'yan yatsansa na kafa a ɗaure wallah ban san matsayin ta eh, ban san matsayin ta amma duk za ka gani ka bi a hankali mu zo cikin littafin ba za a zo wanka ba za a zo da kafa ne za ka gani za mu maganan auduga ko ba za mu maganan ta ba ku bi a hankali kafin mu je wajen kar ku jawo mu haka wannan kuma yace ga wannan hadisin ga kuma ayar wala sai tawbatul ladina yabulu sayata hatta idza hadara ahadahum maut to ba ba ba ba wani cin karo tsakanin ayar da hadisi yaro baya da lafiya ba a ba ba nan ya mutu ba sai ba daga wannan lokacin ya mutu manzo Allah ya je ya ya ya ya tallata masa musulunci ya karba kadara a nan ya mutu kadara a wannan lokacin ya mutu ba sai ba ya kai matukar zaro rai ita aya tana magana cewa ba a karban tuban mutum idan an riga an zaro rai hatta idza hadara ahaduhum mutu ana nufin ya kai gargara an zaro rai ko mutum ya faɗi kalmar shahada ba ta da amfani amma mutum yana cikin hankalinsa ba a kai gargara ba sai ya faɗi kalmar shahada bayan ya faɗi da minti biyar kuma sai ya mutu shikenan za ta amfane sa amma wannan ana maganar an zo zaro rai sannan ya faɗi kalmar shahada shine ba ta da amfani a kansa abinda aya take nufi kenan Allahu akbar wajen lakana kalmar la ilaha illallah shin ba sai an shigar da muhammadu rasulullah ba a'a ba kuma sai ka fahimci haka ya zai da mutum ce la ilaha kawai bai ce muhammadu rasulullah ba ta yi manzon Allah na takaitawa ne wajen bayani ko mai bayani ma na takaitawa wajen bayani to idan muka ce kalmar shahada kawai akai shi haka da yadda ce kuma kalmar la ilaha illallah kuma ka san kalmar la ilaha illallah sai an ce muhammadu rasulullah a cikin sa a rinka kamar ne da sauransu to mun zo kai ka gaba mu yi ba a ringa nuna ayyukan hada gawa a fili dan eh, kamar likafani da sauransu to mun zo kai kaga ba mu yi ba tambaya ita ce malam wancan satin da ya wuce ka ce kabari ba a daga shi kamar ya za a yi shi kamar yadda na faɗa a lokacin da na yi magana to wannan su ne dai tambayoyin da suke tunawa eh eh ba ba ya magana iyaka ba ya danganta yanayin kasar waje yanayin kasar shi ne zai bayar da dama a ko wani ko an ce ka yi shi da dubi ba za ka iya ba saboda yanayin kasar tana tauri ko wahala a ko wani kuma da mutum zai yi da zurfi saboda yanayin kasar yana da sai ya kwashe ya ce ya har kafin ya je inda mai karfi take hmm. na eh a to wannan masu asibitin za a yi wa abin masu asibitin da su ce idan ka kai dan wanka irin private hospital a ce ko kuma ko na gwamnati ne a ce dan wanka ba zai je jiya ba sai ba zai je je sai ka wasu dai a sa nas ma'aikatar asibiti ba wadansu ga su arna ne ma'aikatan asibiti a sai kai musu bayani mutum ka ba kudin sai kai dan wansa ba za a je ya ce shi wannan shi ne magana suka musu bayani ni na so in je su dan uwana yadda musulunci ce lokutan sallah in sa yayi in na gana cikin halin tulki ne in yi masa wannan kuma za ku kawo arniya ce wannan shi ne ka'ida wato za a yi kokarin shigar da musulunci ne cikin duk abin da ya shiga rayuwar mutane an daɗe ana yin musulunci a masallaci kadai ba a shiga da shi cikin harkokin kasuwa ko sana'a ko cikin siyasa da gudanar da mulki shi yasa abubuwa da dama din muke ta ganin kurakure a cikin su to wannan kurakure ba abin da zaka iya gyara shi rana ɗaya ba to amma abin da zaka gyara shi ta hanyar wa'azi da fadakarwa da jan hankali ta hanyar wa'azi da fadakarwa da jan hankali wannan yana da matukar muhimmanci a san haka ajiya na'am kamar ya kasa ta yawa ba wanda ya ce dan an tono kasa dole sai an mayar da ita wajen rufe kabari ba wanda ya ce haka ai da ma ka'ida idan ka tono kasa kuma ka zo ka mutum a cikin kabin ne ya za a yi wannan kasar kuma ta koma rikanta in ta koma tudu dukkan to sai kabarin ya wuce sunna sunna sai ka gane sauran ai ba shi mutum sai ta sai ta mai da ita dukanta ba wani wanda ya ce a fara turo ta arewa sannan ta kudu ko ta kudu ko ta arewa ko ta gabas ko ta yamma in ma duka kyale wannan ka je ka dauko ta daga waje ka sa ta yi duk wannan din da aka so lokaci ba ruwan ka da ita sai ka je ka dauko ta ƙasar ka zo ka sa me kaza wani zai ta kamarin bai yi ba na'am eh eh kina koya waye zai musu sai mina waye zai musu sai mina ta wani ginin kabari sai a koya a iya shakku ba iya ladu ba cikin sa koyi shakku da abin da yake kawo waɗannan kaga a ƙasar mu ta Hausa ba mana gudun ba yawanci har kasashen musulmi abin da ya kawo ci bayan musulunci hakan kabari wankan gawa jiya mara lafiya kiran sallah waɗannan duk jahilai suke su ba masu ilimi suke su ba ka ganin malami a wajen hakan kabari to kaga dole a kuskure ba ka ganin malami wanda ya yi karatu yana kiran sallah mai kwazo su ne ka ɗalibin ilimi yana kiran sallah wannan ko shi ce a masallatan ahalin sunna amma a masallatan waɗanda suke na gama gari yan gargajiya wanda fi kowa jahilci shi ke kiran sallah idan aka daɗe kuma wata rana shi zai limanci wata kuma kan kanci ne tun da yanzu yana bin mota ya kamata wata rana shi kan ko da bai karatu ba wato akwai wani gida da wato inda sai abin a duk kasashen musulmi ne ba nan gurin ba ko akwai gidan da na zauna a Sudan a unguwar mota arkawi kusa da mu akwai masallaci wato da yawanci wanda muke sallah da su a masallaci irin eh, retired civil servant nan da hukun ma'aikata wanda kullum za su yi ne suna dara suna karanta jarida shi limamin dai dama lokacin da ake samun tabbataccen liman shine magariba da isha'i dan shi limamin da yake limanci din ma'aikaci ne haka to kuma inda yake aiki da zai sa to rana idan mun zo sallah su waɗannan yan daren da yan lado su suke mana limanci dama mu a yadda suke gani wai tunda mu baka kene wai mu sababbin shiga musulunci har ya rage saura sati ɗaya in taho wani yana ganin cewa ni bana jin larabci na taɓa manta da agogo na zo na manzancen kurma in ɗauko na yana manzancen kuma misali ake tafiya wallahi yan kansu suke mana sallah muna ji muna ganin so ya Allah rabbi inni maghlubun fantasil addu'ar annabi ko ko miki ya zaka yi taranka to kuma rufin asiri tun da azhar da asar sai baka san me yake karanta ba ya fi rufin asiri amma inda magariba sai karatun bayyane ya kwaba ka ka bi shi haka haka ai sallar a ko da dace to amma nan shikenan sai ka kyale Allahumma mastur ulubana a tafi haka ma'ana dai yawanci zaka samu cewa ayyuka muhimmai irin kiran sallah wankan gawa ginin kabari sai ka samu jahilai ke yin su to abin da yake wajibi shine sai ɗaliban ilimi su shiga cikin su kane kane ɗaliban ilimi za su shiga ciki amfanin misali littafi a nan gurin makaranta kowa daga cikin ku yana da yan uwa yana da dangi yana da unguwa yana da gari yana da kawai yana da jaha sai je ya suna in yi kuskure ce a gyara kar ku ɗauka cewa yadda malami kuma zai zo sa malami a darasi ya sa littafi ka darasi ya karatu sannan kuma shi zai je makabarta yana biyana gyara ina amfanin wakilci manzo Allah bai je Yamar ba amma ya tura ma'azu bin jabal ya tura Abu Musa al-Ashari haka da'awa take ka dogana da kai kai haske yadda da'awa take kenan malaman da suka tun da mu a Madina in sun za su zo su yi karatun kaga ba su da wannan lokaci sannan ko ba za a fahimce su sannan su ma ba za su fahimci nan gurin shi yasa sai ga malami babba idan mun kawo shi na masallaci sai rasu me zai faɗa ce to ni ba a gani ni kyau ban san me matsalar ku ba shikenan sai ga cewa kin sabon shiga musulunci ne sai rinka mana wa'azi akan surutu qabul al-amal kada da guda biyu karban aiki duk malamin daura da yaro kansa yake wa'azi ka gani saboda ba <laughs> bai san me yake ciki ba mu ko mun riga mun wuce wannan a karatu da yawa ko ba haka ba amma yana magana ku yi ikhlasi ku yi mutaba'a ku bi sunna mun riga mun wuce wannan wani abu muke so ya kawo sabo to amma tunda bai san garin mu haka ne abin nufi da ya da'awa dole sai kun yada sai an samu samari masu yada da'awa inda da'awa ba ta ci gaba da wuri a nan kasar an kyale ga duk wanda ya shahara da wa'azi shine aka wa nauyin ya yada da kansa ko wani abu ya faru a wani sai wani ya gogo maka waya sai ya koyo maka tek cewa a yau ma'aikatar ma an yi kaza an yi kaza ya kamata malam ku yi wa'azi akan kaza shi ba ma'aikatar ta su wanda ya laifin bai ma san ana wannan karatu yanzu nauyin akan wa yake akan sai yake sai wani ya zo ce ai mu an gurma kasuwa mun ga ana kaza ana kaza ana kaza to wani mataki kai kana jiran kuma shi kenan sai ta farko malam abdulrahman ya tashi ya je can ai ba zai yi ba da'awa ba haka take ba inda kake nan zaka raya da'awa ko ɗalibai da suke karatu a biyu ke ko waɗanda suke karatu a legal sai su je su ga wani fasadi ko malami ko su kan dalibai mata sai zo na baka wannan labarin wannan fasadin kai kuma bai shafe ka da makarantar ba sai kai wata biyu ka shiga cikin ta ba ma'ana yana so kuma sai ka sa lacca ka je ka wannan wa'azi shi da yake ciki ba zai iya ba saboda baya da karfin hali munkari na bashi tsoro munkari ya zo masa dodo yana bashi tsoro da'awa tana bukatar mazaje da suke yada mazajen da suke yada da isar da ita wannan kuma ba sai ilimi ya faɗi da yawa ba idan kaga munkari kai inkarin sa wannan iyakan tsokon da kake ne in za a yi fatawa ka sani ba malamin fatawa bane abin nan da kake munkari ne ko abin nan da kike munkari ba magana ta kare ba matsalar ta sai ka rada kanka mafiti to a nan gudun bukwan ka to da ka dalla ku kokarin ya da suna yanzu hanyoyin ya da suna ga sunan da yawa hanyoyin ya da dawa ga sunan da yawa amma dai matsalar shi ne ku kun kyale kuna jiran komai mu za mu sai wannan ya maka da ce ga kaza wallahi har haushi muke da idan daga wani text wani ya ce ana wani fasadi a unguwarsu ma'ana nan zai sana je unguwarsu na yi wa shi ba zai magana ba yaushe mutum da ya taba yadda dawa shi kadai ba zai ta gwiwa ba na shawara sai ta faɗi mai sai mu rufe da ita eh.